de Kelvin Fowler. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Murtala Faruk sanyi ne tare da Aisha Mu'azu. da sauran abokan aiki muke farin cikin sake dawowa a shirin mu na hantsi na yau litinin bakwai ga wata agustan shekara ta 2023 bayan labaran duniya za ku ji cewa yayin da shugaban kasar ghana na na kofa ado ya bayyana goyon bayan matakan da tsarin demokuraɗiyya wato matakan dawo da tsarin demokuraɗiyya a jamhuriyar niger ra'ayin 'yan kasar ya bambanta kan matsayar kungiyar kasashen ecowas Ghana will continue to count on her diplomats, offer the needed support in these countries, help them return democratic governance, which is the norm. Shugaban Ghana ya yi wannan maganar ne yayin da wa'adin kungiyar kasashen yammacin Afirka ta ECOWAS da ta kakkabawa dakarun soja da suka yi juyin mulki a kasar Nijar ya kawo karshe. haka kuma za ku ji tattaunawar da wakilin mu ya yi da wani mai fashin baki kan lamuran tsaro a najeriya dangane da irin goyon bayan da kasar ta Nijar ta baiwa Najeriya a lokacin yakin basasa da kuma ra'ayinsa kan yunkurin ɗaukar matakin soja akan masu juyin mulki a kasar. Muna kuma tafi da shirin zauren matasa wanda Nasiru Adamu Elhikaya ya shirya kuma zai gabatar. Haka kuma za mu kawo muku sharhin jaridun Najeriya. To amma kafin duka waɗannan ga halin da duniya take ciki tukunna. Masu raro Assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya. Ga labaran duniya. A jiya Lahadi masu goyon bayan juyin mulkin da aka yi a kasar Nijar sun yi dafifi a filin wasar Nijar da ke na mai babban birnin kasar tare da nuna goyon bayan su da matakin da sojojin da suka hambar da gwamnatin kasar suka dauka na yin buris da yunkurin samun musu mai da mulki ga hambararren shugaban kasar bayan da wa'adin da ECOWAS ta basu ya kare tun bayan kifar da gwamnatin kasar da aka yi a ranar 26 ga watan Yuli. juyin mulkin na nijar shine na bakwai da aka yi cikin shekaru uku a yammaci da tsakiyar afirka yankunan afirka na sahel inda aka fi samun matsalar talauci a faɗin duniya hafsan hafsoshin tsaron kasashen kungiyar ecowas sun amince da ɗaukar matakan soji har idan bukatar yin hakan ta taso sannan da lokaci da kuma inda za su fara kai hari har idan sojojin da wato ba su sake shugaba muhammad bazum da suke tsare da shi ba kana su mai da shi kan karagar mulkin kasar kafin karshen wa'adin da kungiyar ta keɓe musu wanda tuni ya ƙare. a wani bangaren kuma haɗaɗɗiyar daular ƙasashen larabawa ta aike wa ƙasar chadi motocin yaƙi da sauran buƙatu na tsaro domin nuna goyon bayanta ga akan ƙoƙarin ƙasar na magance ayyukan ta'addanci da tsaron kan iyakokin ƙasar mai arzikin mai a cewar kamfanin labaran ƙasar wam wanda ta ruwaito a jiya lahadi kasar chadi mai makwabtaka da nijar inda aka yi juyin mulki a watan da ya gabata a ɗaya daga cikin kasashen yammacin afirka da gwamnatocinsu ke goyon bayan kasashen yamma a yankin da tashin hankali ya yi mata katutu a yankin sahel ɗin. wam ya ce kasashen biyu sun rataba hannu a kan wata yarjejeniyar kawancen soji a watan yuni a sa'ilin da shugaban chadi janar mahmad idris debi itno wanda yake shugabancin kasar tun bayan rasuwar mahaifin shi idris debi itno shekaru biyu da suka gabata sakamakon raunukan da ya samu a filin daga da aka gwabza fada da 'yan tawaye ministan tsaron chadi dauda dauda yaya ibrahim ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na afp cewa waɗannan kayayyakin yakin za su taimaka wa manema wajen karfafa tsaron dakarunmu a ƙoƙarin da muke yi na yaƙi da ta'addanci ƙasar chadi dai ta kasance ba ɗaya daga cikin 'ya'yan ecowas ba sai dai kuma wani mai magana da yawun gwamnatin ƙasar ta chadi a ranar talatin ga watan yuni ya shaida dawa afp cewa debi ya gargaza nijar domin ganin irin gudunmawar da zai iya bayarwa wajen warware matsalar yayin da ake mai da hankali sosai a kan faɗan da ake gwabzawa a babban birnin ƙasar sudan khartum da yankin darfur da ke fama da tashin hankali sai dai kuma ana samun ta'azzarar tashin hankali a yankin kordofan da ke kan iyaka da kudancin sudan kamar sauran dubban mutane muhammad hamdan muhammad ya isa sudan ta kudu daga el obed da ke arewacin kordofan ya ce tun bayan da rikici ya barke a sudan a tsakiyar watan afrilu fada tsakanin sojojin sudan da kungiyar mayakan kasar ta arsf ya dada ta'azzara Muhammad ya ce ya gudu zuwa Sudan ta kudu ne ta kudu ne don ya tsira da ransa da kuma gudun irin hadarin da rayuwarsa ka iya fadawa ciki. Ya ce an kashe abokansa akan idon shi a lokacin da dakarun gwamnati da <clears throat> da kungiyar RSF suke fada ya kuma kara da cewa yayin da wasu suka wato suka, suka samu suka gujewa yakin wasu kuwa sun samu raunuka ko kuma aka an kashe su faɗan da aka yi a kordofan yana daga cikin abin da ya haifar da rarrabuwar mutane da raba mutane da muhallinsu zuwa wannan wurin dakarun kasar sudan suna tuhumar 'yan tawayen kungiyar sudan people's liberation movement north wanda ake kira splmn da karya yarjejeniyar tsagaita buɗe wutar da aka cimma tare da kaiwa dakarunta tsawon watanni yuni wato hari tsawon watannin yuni da yuli To ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To an jima kaɗan Aisha za ta sake dawowa da kashi na biyu na labaran duniya. To amma kafin nan, shugaban kasar Ghana na Nana kofa Addo ya bayyana goyon bayan matakan da tsarin eh, wato ya bayyana goyon bayan dawo da eh, tsarin demokradiyya a jamhuriyar Nijar. to amma ra'ayin 'yan kasar ya bambanta kan matsayar kungiyar kasashen ecowas wakiliyar mu hawa abdulkarim na dauke da karin bayani Ghana will continue to count on her diplomats, offer the needed support to these countries, have them return to democratic governance, which is the norm. Shugaban Ghana ya yi wannan maganar ne yayin da wa'adin kungiyar kasashen yammacin Afirka ta ECOWAS da ta kakkabawa da karun soja da suka yi juyin mulki a kasar Nijar ya kawo ƙarshe, inda ta yi yunkurin aika da karun sojoji domin maido da gwamnatin Muhammadu Bazau. Ga dai ra'ayoyin wasu a nan Ghana game da matakin kungiyar ECOWAS da Najeriya akan Nijar. Sunana Umar Haris amma afirka mun kai matsayi da ya kamata mu yi mu karbi incin kanmu a ce kuma afirka na da incin kan shi kuma shi kuma kasashen turai suke ce ma afirka ga abin da za ka yi gaskiya batun ecowas ya burge ni kwarai ecowas sun bani mamaki ecowas sun bar mun gane kamar ba economic community of west african state bane amma suna nan ne kamar bayi na eh, kasashen turawa suleiman sharif idris magajar raf wato fada ba shine maslahan wannan abin da ya faru ba ina jin takurawa shine mafi muhimmanci a takura ma shugabannin da suka hausu na sojoji ba da mulki shine mafi amfani da a ce za a yi yaƙi don demokradiyya da kuke son ya jumre a Nijar mutane da su ake demokradiyya to in kuka je kuka yaƙi wa'annan mutane kuka kashe su to wa ake ma demokradiyya kenan. Mini Abdulwadud as a Ghanaian bi kamar ni dai na ce kamar shiri da Murka gora ma ECOWAS da Najeriya baya a sayan da za a yi dai a samu saman lafiya a kasar Nijar. Suleimanu Bello dan Rakiya masanin tsaro kuma mai sharhi akan batun juyin mulki a kasashen Afirka ya ce idan kungiyar ECOWAS ta iya ta cimma wannan yunkurin za ta cimma sauran kasashen Afirka da sojoji suka mamaye. Idan abin ya zama kama an shige da sojoji cikin Nijar dai kawantan tashin hankali kaɗan amma ra'ayin Mali da Burkina wai da su goyi bayan ita Nijar manyan mu suka ce wai idan gemu dan wanke ka mota shi fara shafa mana ka ruwa kin fahimta su din kuma mulkin soja ne. A ranar Laraba 26 ga watan Juli ne ta shekara 2023 sojojin Nijar suka hambarar da mulkin shugaba Muhammadu Bazau. Hawawu Abdulkarim Yankwani ya murar Amurka daga Kira, Ghana. Sashen Hausa da muryar Amurka ne kuke tare da shi kai tsaye a nan birnin Washington DC yanzu kuma ga Aisha da labaran duniya kashi na biyu. kasar poland ta dada bunkasa tsaro akan iyakarta da belarus bayan da ta ce wasu jirage masu tashin ungulu biyu daga kasar ta belarus sun take dokokin saman kasar poland jakadiyar amurka majalisar ɗinkin duniya linda thomas greenfield ta shaida wa manema labarai cewa akwai yiwuwar rasha ta dawo kan yarjejeniyar safarar hatsi ta bahar aswad ta ce an sanar da mu cewa a shirye suke su dawo su a ci gaba da tattaunawa to sai dai kuma ya zuwa yanzu ba mu ga wata alamar hakan ba. jami'an ukraine sun faɗa a ranar laraba cewa hare-haren jiragen marasa matukin da rasha ta kai sun lalata na'urori a tashar jirgin ruwan da ke yankin odessa a kudancin ukraine yayin da rasha ta kaddamar da hare-haren jirgi marasa matuki da suka auna babban birnin ukraine sojojin ukraine sun ce harin da rasha ta kai ya lalata na'urar da ake dakon hatsi da shi sannan kuma ya haifar da gobara a gine-ginen masana'antar da kuma tashar jirgin ruwan. tun bayan da ta janye daga yarjejeniyar safarar hatsin ta bahar aswad a makon da ya gabata wato a watan da ya gabata babu kakkautawa rasha ta yi ta kai hari kan masana'antar hatsin ukraine da ke odessa kafin ta janye daga yarjejeniyar da ta ba da damar a yi safarar hatsi daga ukraine ta bahar aswad rasha ta yi korafi cewa an gaza mutunta wata yarjejeniyar da za ta ba da damar safarar takinta zuwa kasashen waje. A gaida Aisha Mu'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Yayin da wa'adin da kungiyar ECOWAS ta ɗibawa sojojin da suka yi juyin mulki a jamhuriyar Nijar na mayar da hambararren shugaban ƙasar Muhammad Bazoum ya cika. manazarta na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu kan yiwuwar ɗaukar matakin soji musamman la'akari da dangantakar da ke tsakanin najeriya da niger a zantawarsu da wakilinmu mahmud ibrahim kwari kaftin yusuf abdulmalik mai ritaya na cikin tsofaffin 'yan mazan jiya da suka yi yakin basasan najeriya ya kuma yi bita kan irin gudunmuwar da niger din ta baiwa najeriya a wancan lokacin niger ai kamar ma suna cikin ma sojojinmu suna taimako mu a lokaci lokaci dai wadda da ba sa so nigeria su ne dai france lokaci charles de gaulle shi ne shugaban kasa na france su suke goyi baya biafra amma eh, niger sun ba amma niger sun mu supporting hmm. so sai kwa. suna lokacin wani shugaban kasa ne kenan amma nijori yes shekaru uku da rabi din nan kuna yaƙi tsawon tun farkon yakin har ƙarshen su suka baku gudunmawa kenan ko a wani eh, lokaci throughout do throughout har bayan yaki ma suna goyi bayan mu har kwana gobe niger suna baya nigeria kamar nigeria ne su niger to irin ku da kuka yaki da su suka eh. taimaka muku suka karfafa muku gwiwa ya kuka ji lokacin da kuka ji an ce shugaban nigeria bola tinubu karkashin shugabancin ecowas mm. ya ce a kai musu sojoji saboda an sami sun tumfuke gwamnatin farar hula ah, mistake ne wannan kuma ya kamata tun da farko shi shugaba mu?/ mai girma tinubu a ba shi shawara an sa dai shi ne dai chairman ecowas amma kuma bai kamata abun ya tsaya kamar Nigeria da su ne no amfani dai chairman na ecowas ai ba shi ne ya kamata ya diga yi kamar shine ya shoda abubuwa ba duk abin da zai ya eh, eh. mm. duk abin da zai yayi shi a position nashi na ecowas chairman mm. ba ya ce nigeria su tura sojoji zuwa Nijar ba, kuma yadda ya tura shugabanni sarki musulmi da General Abdulsalami kaga duk bai kyau ba. Da sa turo daga other countries. ba ba tsakanin najeriya da niger ake da matsala ba niger sun yi abin da sun ke gani ya fi masu suka yi juyi mulki saboda haka sa ba su shawara yadda ya kamata ekowa suna da fawa wannan su ba su shawara duk tun da su ma karkashi ekowa suke Kaftin Yusuf Abdulmalik mai ritaya kenan a cikin tattaunawar su da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari. Masu rare kanan mu ci gaba a shakata da wannan. To madalla har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka nan Washington DC inda muke watso shirye mu akan mitoci goma sha da kuma talatin A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da biyar. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma sai shirin mu na zauren matasa. Zauren matasa. Ba sauraro barkanmu da dawa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke taɓa abubuwan da ke cewa matasan tuwa ƙwarya da hanyoyin da za a magance ƙalubalen Da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. Kamar a makon jiya shirin zauren matasa na garin dan Umaru ne mai albarkar matasa manoma da ke karamar hukumar Dankowa Sagu a jihar Kebbi arewa maso yammacin Najeriya. Matasan sun taru a zauren inda suka koka da cewa ga dai damuna ta kan kama, amma barayin daji sun hana su shiga gonaki da ke nesa da gari. Matasan na bukatar ɗauki daga hukumomi don kar hakan ya zama barazana ga samar da abinci, yayin da janye tallafin fetur ya jefa talakawa cikin kuncin rayuwa. Ra'ayin matasan na nuna ko dai ba za a samu yin noman yadda aka saba ba, to mutane su samu yin barci da idon su biyu a rufe. Matasan su hada da Isa El Usman, Yahuza Gado, Isa baban gida Dan Umaru, Muhammad Barau da Umar Yakubu Fama. Matasa, ku biyo ni mu shiga zauren. kamar dai Don baka da halin zuwa da sabon mashin mai karfi daji dole sai ka ɗauki tsohon mashin ka je da shi saboda in ta kama ka rugo ga za ka rugo ka baro shi takan yi gobe in ka koma ka ci mashi. irin wannan kalubale ya faru ta da babur din ma wani hatsari ne garin mutum kawai ya ranta na kare da kafa kwarai wani hatsari ne domin baka ma yi wurin shi sai dai yi ta kanka kawai ka samu da ka je ka kwanta ko kuma ka ruga ka faɗa rami ko kuma kai ta gudu zuwa gari. Muhammad Barau ba mu labarin waya rayuwarka take a garin Dan Umaru. a halin gaskiya wato yanzu muna rayuwa ne a cikin firgici sabanin yadda muka saba a lokacin baya domin can ba za ka iya ji daji ko kai daya ka zanna ka ci gaba da aiki ta yanzu mun kai ma halin da yanzu dole ku samu kamar ku ko ku uku kai ta kai ma dole idan ku biyu din nan za ku uku na ku ji daji to zu za su yi aiki ɗaya zai hayi sama ice dai zan ka riga muku dan ko za ku tantance sun kawo gari ku idan ba haka ba to ko za ku tantance sun muku maraga to kaga eh, tsadar rayuwa ta yawa yanzu abinci bai nemuwa babu wanda muke da shi ya ƙare wanda za mu nemo daji kuma sun hana wato ma'ana idan an shiga daji kamar mutum biyu ko uku sai ɗaya hau kan doguwar bishiya yana leƙe-leƙe don hangowa ko eh. akwai hatsari da ke tahowa eh an aji kamar zaman escort ba eh idan ko ba haka idan ba haka ba to idan kun zauna idan za ku yi misalin noman awa biyu zuwa uku to yana da waya a sama a cikin aikin ku kai na awa daya kuma a duk da haka din to ba wai lalle din ne ba zan yi ya hari sama din ya zamanto a ya tsiran da za ku yi shine ya hangan maku abin da za ku zo kafin ya riske ku to Allah ya taimake ku sai ku samu baita idan ba haka ba ma kun gudo sai sun tara wajen gari mm. ko da za ku yi garin to shi kenan ba wurin mafita sai dai wani Allah ya yi. Umar Yakubu Fama yi mana bayanin kai kan mata masu nan ka riga hamshakin manomi ne yi mana bayanin yaya noma bana a wannan yankin. Eh gaskiya Mal Nasiru muna gaskiya farin ciki sosai da kasancewa mu wannan bagire mai albarka kamar da ka ji abin da ya sa ka ji wannan faman ya fita asali na ne haifar gandan umaru ne amma kuma na yi karatu na a sokoto state na yi karatu tun matakin primary secondary har abin da ya kai ga jami'a na karanci crop science a matsayin course nawa na digiri so possibly na dan fara master zai kamin rasuwan mahaifina sai kuma na dawo na dan ci gaba da kasuwanci da sauransu kamar yadda muke tattauna waɗannan matsaloli <clears throat> abubuwa ne waɗanda suna da rikitarwa suna da ban tsoro kuma suna da ban haushi Allah ya jarabce mu da wuri mai albarka fiya da matuƙa yadda baka tunani don duk yadda kake tunanin wurin ana noma ya fi duk ƙarfin tunaninka idan ka zo ka gani zuwa lokacin kaka abin da ya sa muna da ƙasa mai albarka wacce ta haɗa da boda da Niger da Zamfara mun kuma sai ya zama na Allah ya kawo mu ƙarshen kebi ta gabas kuma within coast saboda mun zama mu ne na noman kebi gaba ɗaya dan in ka yi maganar noman na jihar kebbi ba yadda za a yi ka cire danko sago cikin noman jiha saboda mu muna iya har yanzu maganar da nake ma muna da two major market a wajajen mu akwai bena akwai riba waɗanda har shekara ta dawo akalla lokacin da muna zaune kadau ba a rasa fitar da tirela duk sati ba a rasa fitar da tirela ɗari biyu zuwa ɗari uku duk satin Allah kuma har wani lokacin ya dawo haka amma yanzu ta kai gama malam Nasiru ba wannan muke dubi ba yaya za a yi ma mu samu abincin kanmu wanda za mu ci shine abin ke bamu barazana don kaga kamar ɗan lokacin nan da ya dan tafi of recent dawa da masara sun kai har wajen dubu arba'in da biyar zuwa hamsin mutanen mu sun shiga mawuyacin hali noman nan wuraren duk da ka san ana wannan noman mai yawa a da yanzu wuraren ba su zuwa ba sai na sake maimaita ba saboda abokanin iya tattaunawa ta sun gabatar da waɗannan ƙorafe-ƙorafe dazuzzukan ne gaskiya babu akwai kazanta da ka shiga a halbi wasu sun kasu kashi kashi daban-daban waɗannan bandits din akwai masu shoot at site suna halbi ne da sun ga manoma za su halba ne kawai za su kashi na kashi wanda Allah bai kare kwana ba su ɗauke shi su kai daba akwai kuma waɗanda za su zo su a bakin abin da suke so za su yi kidnapping na mutum ne a kai kuɗin fansa sannan a dawo da mutum sannan akwai waɗanda gari ne za su zo shanaye ko in ce bisashen da mutanen gari suka ɗanyi noma suka sarrafa ƙila saboda gudanar da eh, bukatunsu na rayuwa kamar aurar da yara eh, rashin lafiya ko wani abu wasu suna iya sai shanu haka sai su kulke da gidaje waɗanda da bukatan ta tashi kaga za a sai da ni nan take sai a samu kuɗin da za a biya bukata to yanzu an hana wannan ciwon. baka da hali idan kana da sa ya kai biyu zuwa uku kamar tamkar ka aje bam cikin gidanka ne so waɗannan abubuwa sun kazanta amma na za a lura za a lura kana da dukiya kenan yawwa za a lura kana dukiya kuma gari ina wannan ina magana akan gari gaba ɗaya saboda magana nan da nake gaya maka na san yan jarida za ku iya cewa to ai yaya za a yi su waɗancan bandit ɗin da suke cikin gari har su iya sanin cewa ka tara waɗannan dukiyoyin akwai dama duk kowane ƙasa kuma kowane gari za a samu bargurbi daga ciki da bargurbi daga cikin mu su ne suke dan kai secret namu suna dan fallasa cewa ah, ga abin da gari ke tahiya wato mutane da wani uh, uh, uh, umar mutanen da ake kira informa kenan na informa kenan informa eh, eh. asali kowane gari na san za a iya samun haka to amma da dadewa muna neman wannan dama Allah bai bamu ba muna son ya zama yaya za a yi mu yi magana gwamnatin tarayya ta ji kukan mu gwamnatin jiha ta ji kukan mu sannan ba wai koken ɗaya ba a'a mu gani a ƙasa wannan wuraren da nake gaya maka yanzu barazana ta shiga na bangaren abin da ya shafi ilimi gare mu mu yanzu abin da muke tafa fitika ma yaya za a yi mu dan rayu ba ma magana wai a'a idan da a ce kana da daman da zaka zo ka ga wannan yankin ina tabbata maka ko kamin magariba za ka yi hawaye fiye da kima akan irin da yanayin rayuwa daga wannan wurin da muke baka labari wurare ne waɗanda ba su da hanya wurare ne wanda in ka dubi yanayin makarantun su babu malamai dan yanzu ba za ka iya turo malami daga local government ba kakin duk malaman mu wannan magana da yake da malaman primary school da na junior secondary school mu gaba ɗaya sun wace babu wanda kenan yan mutanen mu kuma mu yanzu nan matasan da suka dan samu sa'a suka dan je makaranta suka dan yi karatu volunteer din da ake ma ya ina aka samu enough kuɗi ko kuma yaya za a yi gwamnati ta ɗan sponsorin nasu su dan ƙara rike kansu wasu wasu a je da gudu gudun ana dawowa ya zama mun cire kanmu cikin wannan dogon masifa amma duk waɗannan abu ne wanda gwamnati ta yi biris ta kyale balantana mu yi magana ruwan sha balantana mu yi magana ruwan famfo. eh umar bari bari zamu zo nan allah da. ku dakata a nan matasa makon gobe allah ya kai mu ma dora daga inda muka tsaya. a madadin matasan na garin dan umaru a karamar hukumar dankowa sagu da ke jihar kebbi da kuma muryar amurka da ta ɗauki nauyin kawo muku shirin ni nasiru adamu el da na shirya kuma na gabatar ke cewa sai mun gamu a wani makon. Wassalamu alaikum. A gaida Nasiru Adamu El Hikaya yanzu kuma ga baban gida Jibril ya shigo da sharhin jaridun Najeriya. za mu fara sharhin jaridun ne da jaridar leadership daya daga cikin manyan labaran jaridar leadership na cewa majalisar dattijan tarayyar najeriya ta ki amincewa da bukatar shugaban najeriya a swaji bola ahmed tinubu na tura sojojin najeriya gargashin kungiyar ecowas kasar niger domin maido da mulkin demokradiya bayan da sojoji suka hambarar da gwamnatin shugaba bazin muhammed. a wata wasiƙa da shugaban tinubu ya aiki wa majalisar dattijan najeriya ya buƙace su da su amince amfani da sojojin najeriya a ƙasar nijar sai dai kuma majalisar dattijan najeriya ta yi watsi da wannan buƙata na shugaban ƙasa sai kuma jaridar premium times ɗaya daga cikin manyan labaran ta na cewa yanzu haka gwamnatin najeriya da kuma ƙungiyar ecowas ko sai dai yawo sun shiga tsaka mai wuya bayan da suka ɗeba sojojin jamhuriyar nijar da suka yi jin mulki wa'adin jiya lahadi da su bayar da mulki ga tsohon shugaban ba muhammad bazon ko kuma a kai musu hari jaridar premium times ta bayyana wa'adi ko gargadin da ƙungiyar ecowas ta aike wa sojojin na niger da cewa da alamun dai babu wani mataki na soji da kungiyar ta ecowas za ta iya ɗauka bayan da sojojin ta niger karkashin jagorancin janar abdulrahman cheni suka ki amincewa da wannan umarni sai kuma jaridar vanga daya daga cikin manyan labaranta shi ma yana magana ne akan jamhuriyar ta nijar inda jaridar vanga ta bayyana cewa manyan lauyoyi a tarayyar najeriya sun gargadi shugaba wajibola ahmed tinubu da cewa ko kaɗan bai da izinin tura sojojin najeriya ƙasar jamhuriyar nijar ba tare da samun izini daga ministan dattijai da na wakilai a tarayyar najeriya ba ƙungiyar lauyoyin ta bayanin cewa kundin tsarin mulkin najeriya ya bai wa shugaban ƙasa izinin amfani da sojoji a kasashen ketare ne idan har najeriya tana cikin wani hatsari na farmaki daga kasashen ƙetare lamarin da kuma ba hakan yake ba a yanzu sai kuma jaridar da guardian ɗaya daga cikin manyan labaran tana cewa yanzu haka sojojin da suka kwaci mulki a jamhuriyar nijar sun yanke hulɗa jakadanci da najeriya da ƙasar faransa da togo da kuma ƙasar amurka sai kuma jaridar daily trust ɗaya daga cikin manyan labaran ta na cewa daya daga cikin wanda shugaban najeriya suwaji bola ahmed tinubu ya gabatar da sunanta daga jihar kano a matsayin minista maryam shatima wanda kuma daga bisani aka janye sunanta tare da maye gurbinta da dr maria mahmud daga jihar ta kano ta bayyana abin da ya faru gare ta da cewa tsari ne na allah tare da gode shugaban kasa bola ahmed tinubu da ya mika sunanta tun farko gaban majalisa domin tantance ta a gaida baban gida jibril da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai a takaice To a takaicen a jiya Lahadi masu goyon bayan juyin mulkin da aka yi a kasar Nijar sun yi dafifi a filin wasar Nijar da ke Name. Babban birnin kasar tare da nuna goyon bayan su da matakin da sojojin da suka hambarar da gwamnatin kasar suka dauka na yin buris da yunkurin tursasa musu mai da mulki ga hambararren shugaban kasar bayan da wa'adin da ECOWAS ta basu ya kare tun bayan kifar da gwamnatin kasar da aka yi a ranar 26 ga watan Yuni. a wani bangaren kuma haɗaɗɗiyar daular ƙasashen larabawa ta aike wa ƙasar chadi motocin yaƙi da sauran buƙatu na tsaro domin nuna goyon bayanta a kan ƙoƙarin ƙasar na magance ayyukan ta'addanci da tsaro kan wato da tsaro kan iyakokin ƙasar mai arzikin mai kamar yadda kamfanin dillancin labaran ƙasar wam ta ruwaito a jiya lahadi yayin da ake mai da hankali sosai a kan faɗan da ake gwabzawa a babban birnin ƙasar sudan khartoum da yankin darfur da ke fama da tashin hankali sai dai ana samun ta'azzarar tashin hankali a yankin kordofan da ke iyaka da kudancin sudan kamar sauran mutane muhammad hamdan muhammad ya isa sudan ta kudu ta el ubaid da ke arewacin kordofan ya ce tun bayan da rikici ya barke a sudan a tsakiyar watan afrilu fada tsakanin sojojin sudan da kungiyar mayakan kasar rsf ya dada ta'azzara. To masu saurari da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma can da karfe hudu na yamma agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato karfe uku kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji su abokan aikin mu da wasu sababbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Aisha Mu'azu da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Solomon Abu wanda ya bada umarnin shirin da ma injiniyan mu na yanzu ni Murtala Faruk sanyin na ke muku fatan alkhairi ma'asalam.